daidai da 28 ga watan Septemba shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Ashabun Rasul, sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, na Ahmad Mustapha Faisal Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba muna ƙarƙashin tarihin na Aliyu bin abi talibin Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda a inda muka ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya baiwa Abbas shawaran cewa su je su sami Abu Talib su neme shi da cewa za su kawo mai agaji na sassauta mai yanayin rayuwa sakamakon irin halin kunci da talauci da ya kama mutane a wancan lokaci a makka kuma shi abu talib ga yawan durriya sai suka je suka same shi kuma ya yadda cewa annabi ya ɗauki ali shi kuma ya sayyidina abdullahi dan abbas ya ɗauki ja'afar to haka dai suka ci gaba da kulawa da waɗannan bayan allah har bayan da aka aiko manzon allah a matsayin manzo to mun kwana inda mala yake bayyana mana musuluntan sayyidina ali ibn abi talib a inda yake cewa waqatta rabba ali radiyallahu anhu fi baitin nubuwa haƙiƙa sayyidina ali ya taso an tarbiyyance shi a gidan annabta wa fi دخل dakhala الله anhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. daga ran da annabi ya ɗauko sayyidina ali ali ya shigo inda annabi yake wa ma'ahu khadija radiyallahu anha sai tarar da annabi yana tare da sayyida khadija allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda yana shigowa ɗakin wahuma yusalliya ni sirran sai tarar da khadija da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna salla a sirrance faƙala sai Ali ya ce ya Muhammad ma haza Muhammad menene wannan kuma ƙala sai wai annabi ya ce ma Ali dinullahi alladhi istafa li nafsihi wannan shine addini na kwarai wanda Allah madaukin sarki ya zaɓa cewa da wannan addini kaɗai ya yadda a bauta mashi wa a bihi rusulahu kuma da wannan addini ne Allah ya aiko manzan shi ka ilallahi wahadahu la sharikala to kai ma ina kiran ka zuwa ka shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya wa ila ibadatihi kuma ina kiran ka zuwa ka bauta ma Allah shi kaɗai wa an takfura billata wal uzza kuma ka kafirce ma lata da uzza faƙala ali sai sayyidina ali ya ce haza amrun lam asma bihi qabla yau? yawm yace wannan wani al'amari ne wanda ni ban taɓa jin shi ba in ba yau ba falastu biqadin amran hatta uhadditha bihi aba talibin yace wai ai ni ba zan yanke hukuncin abin da zan yi ba har sai na je na tarar da mahaifina abu talib na gaya mashi fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yafshi alaihi sirrahu to annabi sai ya ji tsoron kar ya bar ali ya tafi ya je yaɗa sirrin abin da ake ɓoyewa qabla an yasta Alina amrahu tun kafin al'amarin ya haɓaka ya bunƙasa a ji shi in ya je ya faɗi yanzu su biyu ne kawai ya gani to ƙarshenta a yi musu kifa ɗaya ƙwala faƙala lahu sai annabi ya ce ya ali idza taslim idan dai ba za ka musulunta ba faktum to ka kame bakinka kakkai zancen da kowa fama kasa ala tilkan laila ali ya zauna tsawon wannan dare summa inna allaha fi kalbi ali al-islam ana nan sai Allah maɗaukin sarki ya jefa son musulunci a cikin zuciyar sayyidina ali fa asbaha gadiyan ila rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai ya waye gari ya yi sammako da jijjifi wajen annabi hatta ja'ahu faqala ma aratta alayya ya muhammad da ya zo wajen annabi sai ce bayanin mai ma kai man ajiya faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce mashi tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la shin ka shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya wa takfura billata wal uzza kuma kashe da cewa zaka kafirce mallata da uzza wa tabra'a min al andad kuma duk wani abin da ake sa ma Allah maɗaukin sarki na kishiya zaka ƙaurace ma wannan wa mundu dhalika al to tun daga wannan rana wa ala wa aliyyar radiyallahu anhu la yufariqa rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama ali bai taɓa rabuwa da annabi ba wa mundu zalika al wa aliyu la yufariqu sallallahu alaihi wa wa sallama yusalli ma'ahu wa yusghi ilaihi yana sallah tare da annabi kuma a wajen annabi yake karatu bai taɓa barin inda yake ba mun gane wannan da kyau ko wannan bayani malai ce karanta bidaya wa nihaya na ibn kathir to malamai sun kai sun komo sun yi bayani in dai lokacin da aka saukar da sallah ne har annabi ya fara sallah sannan ali ya musulunta kaga kenan sa bai da yawa masu riga sayyidina ali musulunta kuna fahimtar wannan da kyau ko sannan na biyu wannan yana nuna fifikon darajan abubakar akan ali saboda abubakar sanda aka yi mai tallan musulunci nan take musulunta a wannan bayani kuma yana nuna aliyu sai ya ce ba zai musulunta ba har sai ya je ya nemi izinin mahaifin shi sai shawara shi ko abubakar sata izin da gaugawa nan da nan ya anshe da'awar musulunci kuma ya musulunta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa Nabiyyu nabi sallallahu alaihi sala annabi ya kasance duk lokacin sallah in tai kharaja ila shi'abi makka sai ya fita can bayan garin makka cikin duwar wasu wa kharaja ma'ahu ali anhu wai sai na alkade ke raka shi mustafiyan min qaumihi yana babboye wa mutanen shi Wai wa fi ha sai su sallah a can tsakankanin duwatsu fa'iza ya in yamma ta yi raja'a kazalika sai su komo gida mun gane wannan in lokacin a ya su tafi in lokacin la’asirai ya masu je sai sun yi ibada sun gama sannan sai su dawo gida haka ce wai sun masarar darar arkam ana nan sai annabi sai ya samu daro arkam kuna fahimtar wannan da kyau ko daru arkam gida ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a farkon al'amarin da awon musulunci ya samu yana zama a ciki domin gudanar da addini jama'a haka musulunci yake farawa cikin kunci da wahala musulunci a lokacin da annabi ya fara shi musulunci bai mallakan komi ɗakin ka'aba ne aka gina domin bautan Allah kuma ɗakin ka'aban nan mala'iku suka fara gina shi ana nan tsawon zamani al'amarin ɗakin ka'aba ya rushe aka manta daidai inda yake sai dai alaman wajen ya yi tudu annabin Allah annabi Adam ya zo ya gina bayan tsawon zamani ɗakin ka'aba ya rushe ɗan shi sam ya zo ya ƙara jaddada ginin ka'aba ana nan a wannan lokaci annabi ibrahim salam ya gina ɗakin ka'aba bayan an yi ruwan tufan ɗakin ka'aban ya rushe sannan sai jurhum su ma tsawon zamani bayan lokaci ya yi tsawo suka suka gina a malika ma su ma sun gina ka'aba annabi ibrahim shi ma ya gina ka'aba duk wannan gayyar in ka bi za a gansu gaba ɗinsu musulmi ne suka gina to zamanin da aka samu matsala sannan annabi na raye kafin aiko shi ya zama annabi ka'aba ta samu kanta a yanayi na rushewa a lokacin an samu na kafaran maka sun yi gangan ko wajen aikin gayyan gina ka'aba a lokacin manzan Allah ya sa hannu wajen gina ta to rasuwan annabi abdullahi ɗan zubair shi ma ya ƙara jaddada ginin ka'aba haka an samu hajjaji bin yusuf sakafi shi ma ya gina ka'aba na kawo muku wannan ne in ka kalli jeren giyan waɗanda suka gina ka'aba za ka ga gaba ɗayansu bayan Allah ne masu bin Allah kuna gano wannan da kyau ku to kuma lokacin da annabi ya zo ɗakin ka'aban gashi nasu ne amma kuma ƙere da muzu abin ya fi ƙarfin shi kun gano nan ƙere da muzu kafirai suka hana shi dama to annabi ma ya san yadda zai zauna da mutanen shi a tattauna yadda za a gudanar da addini abin ya yi wahala daru arkam suka iya samun waje na aro suna zama suna tattauna shawarwarin yadda ya kamata a yi addini da yadda ya kamata a taimaka ma al'umma duk kuma wanda ya zo ya musulunta a wancan lokaci annabi sai ya gwada ya ga shin zai iya in ya gaba zai iya ba to a lokacin sai ce mai ya je in ya ji labarin ya yi ƙarfi ya bayyana to ya dawo kuna fahimtar wannan da kyau domin akwai mutane masu ƙaramin kai wanda gwagwarmaya bai iya ɗauka ya iya amincewa da nauyin dagar da ya ga an sha wata fanya wani ya shiga addini ne da zaton musulunci ya mai komi ya koma kawai ke kafa kawai addinin musulunci ya mai gata ya mai ya mai ya mai saboda wai ya musulunta kawai kuna fahimtar wannan da kyau ku wasu ba su fahimci cewa addinin musulunci addinin gwagwarmaya ba ne kuna ganewa ai a addinin musulunci aiki aiki za ka fahimci wannan lokacin da abu zarri algifari ya musulunta haka ya faru da shi annabi ya ce abu zarri koma karkaranku idan ka ji na yi ƙarfi na bayyana to ka dawo abu zarri ya ce wa ni? ai zan iya musulunci zan iya annabi ya ce to in za ka iya je ka ka'aba ka faɗi kalman shahada mu gani kuna fahimtar wannan ai addinin musulunci ko in ka ga biri yana takama a ina ne a hannun liman yake wallahi duk wani wanda yake rashin kunya rabu da shi ya san yana rashin kunya ne inda ba za a dartse shi ba amma in ya je hannun sarkin maguzawa ba amma shi ma limamin fa ba zai bar birin ba fa ya kada ku fahimci wannan ba zai bar shi ba wallahi kawai dai wani dalili ne yasa dai kawai ya sa ido amma dai ba zai bari ba kuna ganewa abu zarri ile ko ya je ya bada kalmar shahada kafaran maka suka tattakura ko suka dingame kulli suka yi mai biji-biji ya jigata shagargari ba a ce koma ba shi da kan shi ya koma don ya ɗanɗani garɗin islam kun gano wannan da kyau ku shi yasa na umar yake cewa duk wanda bai san wahalan jahiliya ba to bai sanin gatan da musulunci ya mashi ala duk waɗannan da suke hayaniya a cikin musulunci ko wallahi ba su san menene jiya ta yi ba kawai sun samu abin ne cikin sauƙi arha harkan ta biyo su ne haɗaka ba wani wanda ya gara komi ya same shi ina ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa duk wani butulci ka iya samun mutum yana yi shi yasa ga Abu zarre a zamanin sahabbai ya fi kowa jajircewa aka yi ta ɗauki ba daɗi da shi domin shi ya san dagan da ya shawo jama kuna fahimtar wannan da kyau ku to annabi ya shiga dara arkam ana ake gudanar da addini wa ba da an zada adadin musulmin mala ya ce a bayan da ya daɗu fi makani liƙa'ihim hiya makani liƙa'ihim sai zama daru arkam nan ne wajen ganawa musulmi da tattaunawa to bayan da musulunci ya haɓaka yanzu masallaci ne wajen ganin musulmi gaba ɗaya ko masallaci ba zai zama dandalin gulma ba kuna fahimtar wannan irin waɗannan abubuwan ne muke cewa mu ba mai yadda a zo ana yi mana a waje ba sau da wasu za su mai da masallaci kawai wajen gulma ne masallaci wajen komi ne na musulmi jama'a amma ban da gulma domin ƙur'ani yana cewa la khairu fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'arufin au islahin bainan nas duk wani gani da za ga mutum ɗaya biyu sun haɗu suna yi ko abin da ya sama da haka to babu alheri sai in ɗayan uku ne wanda ya umarni da a yi sadaka ko kuma wani abin alheri a ji a bada bayanin cewa ya kamata a yi shi ko kuma wasu jama'a suna rashin jituwa tsakaninsu a yi ƙoƙari a ji a sulhunta duk wani gani da mutane za su yi kome in ba ɗayan ukun nan ne haramun ne a musulunci ba alheri a ciki kuma wannan rashin alherin zai iya samun mutum a duniya haka ma zai iya samun shi a lahira Allah maɗaukin sarki ya raba mu da bala'i da musiba irin wannan Allah ya shiryar da mu to shine sai ya ce yaltaquna fihi khufyatan wa duk wanda zai zo dara arkam a boye a boye a boye yake kuma ma wajen ganawan dara arkan waje ne na asiri da babu wanda ya san inda yake kun gane su kan sahabban ba wasu suna tafiya gane an san suna ganawan ba ne ba wanda ya sani ina fatan mun fahimci wannan sannan mala ya ce walam yughiba ali an dari arkam abadan shi sayyidina ali bai taba shiga dara arkam ya buya ba <laughs> saboda jama'a yaro ne kun gano wannan da kyau ko yaro ne ɗan ƙarami kai ka san shekarunka nawa shekara sha ɗaya mai ƙetsaye lokacin da aka yi ko annabi ali bai kai wannan yaron ba kun gano wannan da kyau ko zauna bai kai shi ba to yanzu misali a ce muna faɗa sai mu tara wannan yaron muna bugu in ka sha wancan kwana aka ce wa ka buga ɗazu sai ka ce wannan wai manya-manyan jarumai su ganga su ce kai wa ka bige a can wajen sai ka ce wannan sai ce haba ka dai bata fawa ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko. in za ka daki wani a san ka daka irin su yasir ne irin su sumayya irin su ammar ne irin su bilal ne irin su suhaib ne irin su abubakar da sauransu su ne aka rika bugu a san an buga saboda su ne manya da suka tsole ido don an ce alibeji ya ɓuya a dara arkan ba dama yaro ne mana in ma an san gidan arkam ɗin an sa ido shi zai zo ya shiga sai a ɗauka an aike shi siyo daddawa ne misali kuna gano wannan da kyau ko ba wani wanda zai wani tunanin wani abun da ali zai iya yi sau da yaro ne kankani sannan walam ya fudhu min mashahidiha alkhalida mashhadun wahid sannan duk wani abin da ya faru da duk abin da aka kai aka komo a musulunci ba abin da ya fako ga sayyidina ali ya gani wa shahada radiyallahu anhu da'awatul walida tun lokacin musulunci na ɗan ƙanƙanin shi sanda aka kyankyashe shi a idan su da na ali wannan abin ya faru ina fatan mun gano wannan da kyau su ne kamar ka ce su ne 'yan islamiyan kuna gano wannan da kyau su ne graduate na farko na islamiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. mala ce wa hiya ta'khudhu ha ƙulubin alqulubin nas na ali yana kallon yadda da'awa ke shiga cikin zukatan mutane Ad uznahu ila kalimatil wahayi kuma kunnuwan ali na sauraron kalmomin wahayi ينزل بها جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهين دا ملائكة جبريل يكي سوكد دشي أدورا زوج يرمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم شاهد علي رضي الله عنه الأذى المتتابع sannan sayyidina Ali da idan shi ya halarci irin cutarwa wani bayan wani allazi shannadahu quraishun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama wanda quraishawa suka ɗauki matakin munanawa ga annabi wal wuqufu ala tariqi da'awatihi da kuma irin yanda suka je suka tsaya a hanyar da'awar annabi duk wanda ya yunkuro zai musulunta sa hana shi ikon Allah tarihi na maimaita kanshi kuna fahimtar wannan da kyau ko jama'a musulunci ko bai taɓa tare wani cewa karye wani abu ba ba wannan da'awa a musulunci arna suke yi kun gano wannan kawai dai kai dai ka karantar in daidai kake jama'a za a zauna ba sai ka samu wani dokan ta ɓaci wai kaka je waje ka za ka yin wani abu a'a ina mamaki irin wannan shirmi kuna gano wannan da kyau ku ina mamakin irin wannan shirmi kafirai ne suke irin waɗannan abubuwa amma a yau za ka je ga musulmi wai shi ke ƙoƙarin yin irin waɗannan abubuwan wai da tunanin wai wannan abin zai kai magaci ikon Allah ba taba irin wannan abin ya cin magaci ba tun da aka yi ɗan adam ina fata mun gano wannan da kyau kafirai sun rika ba do an sabilillah domin ma addinin Allah sa hana mutane fahimtar shi Allah ce fasa yunfiqunaha sun matakuna alaihim hasratan summa yughlabun su ciyar wallahi za su ɓata kuɗinsu su ɓata bakinsu da himmansu a banza a wofe sannan ƙarshe nasara za a yi a kansu kuna gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shi ne sai yake cewa sai ya je ali ya ga wannan iri da muzu ba abin da bai gani ba sannan watan firin nasi Anuhu, da yadda ake kora mutane su kyamaci annabi kirikiri sai a ji a zaunar da wani annabi bai da kirki annabi ya cutar da su wani annabi ya raba ‘ya'ya da iyayensu ya raba mata da mazansu ya raba ‘yan uwa ya raba zumunci jama'a duk wanda ya karanta tarihi yana da labarin wannan ai wannan ɗabi'an kafirai ne musulmi sam bai wannan amma a yau ne za a je a samu musulmi ya zauna yana ƙoƙarin wane mai da'awa da yake kira zuwa ga Allah wa a gaya ma mutane wa ana fama mutumin kirki ba ne ga laifin shi ga tsiya ta kun shi ga taɓar gadon shi ya ƙetare haddi waje kaza kaga ai bai kyauta ba in ka lura abu kaza ai ba haka ya kamata ba ai kaza ai kaza ai kaza duk wannan kokari ake li suddu an sabilillah li yanfiran nasa anhu dora mutane daga gare shi yanzu wannan ɗabi'a na islam ne koko ɗabi'a ne na kafirai shi yasa in kana ganin irin waɗannan kuma kana ji ko kakka damu kawai ka juya baya in dai ka karanta sai karanto hadisin annabi wallahi sai ka ƙara imani ni da na ga waɗannan ababe na faruwa kuma na ji ina muku rantsuwa da Allah ba abin da ya damu kadai abin da ya ƙara min shine nauyin imani domin annabi ya ce za ku bi take-taken waɗanda suka zo kafin ku taku bayan taku duk abin da kafirai suka yi sai samu sun ku sun yi annabi ya ce inda za su shiga ramin damo da kun shiga inda za a samu su wani ya sadu da uwar shi a cikin al'umman shi annabi ce sai an samu haka to duk abin da ka karanta ka ji kafiri sun taba yi ko wallahi ka sa ido za ga wanda yake da awon musulunci ma yana yi ina fata mun gano wannan da kyau to kenan irin waɗannan mutane ne annabi yake gaya maka su ne na banza ka a hankali su ne na banza cikin tarkacen da ke bin shi ka yi a hankali jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko ni na kasa gane wai mutum ya riƙe yin karatu ba fahimta gane irin waɗannan abubuwan da nisantan waɗannan ayyuka na banza shine abin da annabi yake nufi da man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi to ko zai fahimtar da shi a addini wannan shine asalin abin da yake ne amma kalli irin yanzu yadda mutane suke yi al'amarin addini ana son a mai da shi kama harka irin na 'yan demokaratiyya kuma ita harka ta 'yan demokaratiyya duniya suke nema su ko Allah ya ce ya alamu na zahiran min alhayati duniya su dama duniya suka ta samu gaba amma al'amarin lahira su ko oho shi ko mutumin da ya tasa addinin Allah gaba sai annabi ya ce li an yi lahu bika rajilan wahida Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka khairun min humurun na'ami shi fi maka alheri da tara maka jajayen raƙuma amma an kaje ka samu malamai da waɗanda suke irin waɗannan shirme su abin da suke so shine mutane su taru su ta musu ihu ai taruwa ai ihu ba malami kaɗai ke iya tara mutane ba ka zama ɗan ƙwallo za a taru in dai tara jama'a kake so yanzu yadda muke tare a nan wajen yau da za a ce an yi baƙon Messi yake kowa ne ne wannan mahaukacin ɗan ƙwallon ne zai tsaya a daidai nan wajen Allah kaɗai san adadin waɗanda za su zauna a nan wajen ba su ce in tashi da mutum goma ko ishirin ba su ma dai za su zauna ne rabi da rabi suna son dai su ga abin kallon haka ne ko ba haka ba ne idan na san wannan rigan ƙwallon kana can a ba ka ba yanzu wannan abin hannun da ka sa na wani tim ne ne salat ne to ita wannan rigan ta wace ce chelsea kenan insha Allah ana <laughs> ɗauka aka ɗan leka amma wace ce tim ɗinka da da kafin ka bari eh eh arsenal ne su ne AO. <laughs> da Allah ya shirye da mu wai da arsenal yake amma da wa'azi ya ratsa shi kawai sai ya bari ina fata mun gano wannan da kyau tim ɗinka kenan ni ka san tim ɗina tun da har yanzu sunan manzan Allah na ta buga da wanda da kyau wanda yake kocinmu shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ba za a cim ɗin kake yi sha Allah ai to kagan tara mutane ne tsakanin da Allah in ya yake ya sunan shi ba Messi ya zo nan za taru ko ba taru ba za taru ba Messi ba ɗan Ibro ma ya zo wallahi sai an taru kai ba ɗan ibro da yake musu wallahi da malfa za ta zo nan wajen sai an taru haka ne ko ba haka bane sai an taru to tara mutane ashe ba malami kawai yake yi ba za a iya tara mutane tare ya kai ka aljanna ka tara mutane tare ya kai ka wuta kuna gane wannan duk abin da ke damun mutane kenan kuma wallahi kaga tara mutane da ƙarya da yaudara da boborodo da ba da kuɗi Allah ba za ka iya ba lau an fakta ma fil ard jami'an da za ka ciyar da abin da ke bayan ƙasa kaf ma allafta baina qulubihim da ba ka iya hada tsakanin zuciyarsu ba walakin Allah allafa bainahu wallahi Allah ne yake yi idan ka ga wane da wane da wane suna tare da kai sakamakon zuman da kake lasa masu a baki ko wallahi akwai lokacin da furan za su gane na ƙarya ne zai yaushe wallahi za su bakka faɗa masu gaskiya kawai ko sun tafi ko Allah za su ga ashe da hard da the only way za su dawo karabu da su ba wani abin da zai faru in dai musulunci kake ma yanzu ba jama'a mun kafa karatu ne muke ba waye cikin ku aka ja ka koro shi aka ce yazo waye muka kira shi mitin don Allah ya zo karatu waye muka yi mai alkawarin wani abu akwai wanda aka yi ma ba wanda amma gashi kun taru mazan da matan yara da manya haka al'amarin addini yake su ko makiya addini wannan shi ke baganta masa annabi da ya fara ƙarfi ƙoƙari ake ko ta kowace hanya wallahi al'abim jama'a annabi yana garin makka ta da jama'a ake su zauna ta kowace hanya da ke shigowa garin makka duk wani wanda a ganshi sabon matafi ne ya shigo garin sai an zaunar da shi an mai lacca ta musamman akan annabi da zubar mai da mutunci yana shigowa gari ya arba da annabi kuma haka ya ji abubuwa saɓanin haka in har ya karɓi addini ya ci kafurin duka ina fatan mun gano wannan da kyau to wala da haka yake annabi da ya je madina ya karfi al'amarin musulunci ya karfafa su dai waɗannan ‘yan uwansu da ke madina suka taru suka ce kar wanda ya ƙara kai gudunmawa domin gina addinin da annabi yake a kai har sai mutane sun cuya sun tafi sun bar addinin su a tunaninsu wai wannan ne zai karya lagon da'awar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake to don Allah mai jiya ta yi da na yau shi sa kana karatun addini kuma kana kallon waɗannan abubuwan da suke faruwa sai wanda ya ƙara amintar da ke addinin da kake ashe gaskiya ne kuma wannan zai ƙara sawa ka jajirce ka tsayi kaman kana yi da gaske Allah ya tsare mana imaninmu shi ne sai yake cewa a hamihi bi sihir an ta tuhuman manzan Allah da cewa masihirci ne walkahana da bokanci bi sihir marratan wani lokaci su ce mashi masihirci walkahana marratan wani lokaci kuma da ce boka sun rasa gane ma abin da za su yi a ce 'yan siyasa ke baka kuɗi gobe a ce kaza ji ba a ce kaza innahum fi qaulin mukhtalif yufaku anhu man ufik kutilal kharasun <laughs> mun gano wannan da yau sun kasa tsayuwa akan magana kwaya daya ina fata mun gano wannan da kyau in haza illa qaulul bashar kaza kaza kaza kaza sihirin yu'thar duk sun kasa tsayawa shine Allah maɗaukin sarki ya ragar ragargaza su jefa su dai a wuta kowa ƙoƙari yake kindaci me kake yi to amma mutum fa tun kafin gemu ya fara tsoro mai a haɓan shi ya karanta manyan malamai suna cewa latabus tabus an salasin wa sinnin wa malin in zahabi kuna bayyantar wannan da kyau ko to amma kuma sai ka wa ne wai zo ka ji ai ka ji kaza ai ka san kaza sai ka ji wani ya ce wai duk sirrin abin da ake ya sani a ba yaro <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko an dai nuna maka abin da ka gani kamar makaho ne yana bude ido sai ya ga zakara sai idan ya ƙara cewa aka yi tafiya da shi zuwa Legas sai ce ai duk abin da mai ido yake gani shi ya taɓa ganin shi kuma ya san shi kawai daga ka ga zakara <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki shiryar da mu wa tatyiqul hisar alaihi da kuma kuntata mu annabi da sanya mai dokan ta ɓace huwa wa man aslama annabi da dishi da duk waɗanda suka musulunta shi kanshi annabin abubuwa iri-iri jama'a kun ga abubuwan da muke fuskanta yanzu na daga a cikin harkan da'awa wallahi ba mu ga komi ba annabi sai da aka haɗe mai kai a makka baki ɗaya ƙauyukan madina suka haɗe mai kai ya je madina yahudawa da munafukai da mushirikan madina suka haɗe mai kai kai sai da duniya ta haɗa ma annabi kai a hazabi gaba ɗaya Allah sai da muminai suka rasu yadda za a si ƙur'ani sai da ce sai da zukatansu balagatul qulubul hanajira. wallahi sai da zuciya ta tashi daga inda take ta zo makoshi da bala'i wa zulzulu aka girgiza su mun gano da kyau ulaika tuliyal mu'uminuna wa zulzulu zilzalan shadi wallahi an jarabce su an kaza wai don Allah mu me aka yi mana me ya faru da mu mun gano da kyau ko zagi ne mutum zai yi kwana ɗaya kwana biyu al'amarin zagin ya bayyana cewa ƙarya yake asiri ya tonu ba shi nan ba ɗaya biyu uku ne in aka yi baka ka gaza haƙuri kai maka rama duk ba shi ba ne ba wani abin da za a iya takura maka a ce yau za ka sa magi a girkinka magi ya ƙi shiga zai yiwu bai taɓa yiwa ba amma su manzan Allah an masu annabi yana an sa mai dokan taɓaci suna bayan gari wallahi duk wanda ya kama hanya da kayan masurufi zai je saida inda suke tare shi ake a bashi riba mai karfi mai yawa in kuma an rena mutum ma kwace ba za a saida masa ba amma yanzu ko wanda ya isa kuna gano wannan da kyau ko wai yanzu da musulunci ya gama yin karfi ne shi da za a samu wasu kuma sun ja tunga wai su ƙoƙari suke wai musuluncin sa kayar da shi ni in mutum ba ne misali in ga kada musulunci a magumi duka aka daina aka zama kiristoci me kai ma musulunci sai a daina musulunci a enugu sai a daina musulunci a Legas, a daina musulunci a nijar a daina musulunci a kaza kuma yanzu misali mu da muke jagoranci a nan don ka ƙoƙarin ka rusa musuluncin da ake a nan masallacinmu shikenan duk masallatan da ke maguma da suke musulunci duk kai nasarar hana su ne mun gano wannan da kyau ko yanzu garuruwan kuma bambanta ne duk an bi ku duk an hana musulunci a can in mutum ya zama local champion jama'a shi ke irin waɗannan abubuwan fa shi sai ga mahaukaci ya tsaya cewa ko sama da ƙasa zai haɗe shi ya ɗauka sama da ƙasa tsukin unguwansu saboda ba inda ya taɓa zuwa sai nan <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko in ka san abin da faɗi in ka san abin da yalwa ko Allah sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya in ko ba ka ba mutum sai ta wahala yanzu ran nan wani ne ya tsinci wa'azinmu a Ghana sai ke cewa wallahi malam abin iri ɗaya kalmomin da kake amfani da su irinsu ne malaminmu yake amfani da su wajen wa'azi ba bambanci na ce ba haushi ne ce ai ko sannu bai ji da hausa ya gaya man yaren ashanti ne ya gaya man ko menene na manta dai sunan yare yaren da ya gana akwai ashanti a gana to wannan yaren ya gaya man ya ce da shi yake wa'azi ba sallafe ne shi abin ya ba shi mamaki mun taɓa haɗuwa an ce tuni na jin ashanti ne wani ashanti na san ni na ma na san su ka fahimci wannan da kyau ko abubuwa ne wanda haka kalman yake to yanzu in kai nasara kan mai shago balantana ma Allah ya rubuki haka ake cewa ko to ba ma za ka iya ba ballantana ka tafi can ka bige na Kano na Katsina na na ba iyaka jama zai yi abin suke tewa manzon Allah kenan ana sa mai hisar in yin yunkura a sa waigi a sa kaza a sa kaza a sa kaza an waye gari yau addinin ya kai ko ina ko bai kai ba yanzu ga mu ne muke wa'azi muke sa lasifika a san da annabi wannan addinin ba zai iya yin shi ba sai an kulla ɗaki kuna fahimtar wannan da kyau ko a sanda kafirai suka ce sam addinin ba zai yiwu ba ko kun san yau a fadan america akwai masallaci batan white house mun gano wannan suna ƙin musuluncin amma kuma ba yanda aka iya sai an yi masallacin don a yaudari musulmin amma dai ko ba komi an dai ko ba a yi ba a yau a ingila aka ce coci-coci da manya-manyan otal-otal in sun yi brok ana bin su bashi bashi masu nauyi ba waɗanda suke samu su siyasa su maida shi wajen ibada irin musulmi to wannan jama'a ba abin faranta rai ba ne yanzu misali minti biyar minti goma da ka ɗauka kana ƙoƙarin nuna ma ne. ai suwa na musulmi ne ba mutanen kirki ba ne ai kaza ai kaza ka rabu da su ta nike da wannan fasahan da kake na ƙoƙarin zige wani ya daina karatu ko ya daina kaza cin da kana da ƙoƙarin hana wani me ya hana ba ka tafi kafur ko munumfashi ko ka tafi ikara ko wannan garuruwan da ke wannan yankin da akwai hausawa maguzawa ka tafi wannan wajen ka gamsar da su su daina cewa Allah uku ne su daina botan tsumburbura su kuma su bauta ma Allah kaɗai ina ganin in yi wannan aikin bai fi ba wannan musulmin da kake kokarin nuna mai yan uwan shi ba na gari bane kana kokarin raunata tafiyan manzon Allah ne wannan makircin da kake da shi me ya hana baka je wusasa ka samu kiristoci fulani da aka yaudare su ƴan uwanka ne kai kokarin sa masu wannan raunin isu isu can ba ko ka tafi can kudancin Kaduna inda arnan nan suke ko wajen Biram can wajen Plateau kai wannan aikin ina ganin in kai wannan makircin anan ai har Allah lada zai baka amma a cikin musulmi da Allah hajjayayya ya hana <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan kai wannan shigantaka maza da mata sun sa kansa ciki kuna gane ina tsoron kar waɗannan zama su ne waɗanda za zo shan ruwan tafkin annabi a ce kada gayyaru wa baddalu sun canza addinin a kore su kalli da yadda aka yi tawa manzan Allah to a yanzu a zamanin ku kuna zaune sai ko ga haka na faruwa ko ku ƙara gode ma Allah ku dai kar ya zama ku ke yi ku yi ƙoƙari ku zama ku ake ma ina fatan mun gano wannan da kyau amma daga ran da ka zama kai ke yi ko to daga ranan wannan kuma ya gazgata a kanka ka shiga uku Allah shiryar da mu walamma azina Allah subhanahu wa ta'ala bil hijra jama'a ku kallo wani matsala annabi yana zaune garin iyayen shi kamar ni nan nan Zariya garin iyayena ne tun kuɗe nan maguma da nake zaune garin iyayena ne yanzu jama'a in dai ba yaƙi ko ta musiba ba me zai sa ka bar garin babu ko na kawo muku wannan ne ba don ƙabilanci ba sai don ku fahimci irin abin da aka yi wa annabi jama'a garinsu ne fa nan aka haifi iyayen shi da kakannin shi ma bai san wani gari ba sai nan amma wallahi garin ya mai zafi garin ya ma annabi kunci kuma ba don wani abu ba don ya ce abi Allah kadai kafin annabi ya fara wa'azi kafin ya fara wani abu ba wanda ya taba tsangoma manzan Allah a garin amma daga ran da ya kafa wa'azi a makka daga ranar tsangoman ya zo kai yanzu da kake wahalar da kanka ba ka fahimtar da muna yara kafin mu fara wa'azi mu fara karantarwa ka taɓa tsangwamin mu amma yanzu muka fara wa'azi ni ba PDP na shiga ballanta na ce kana CPC ne a jam'iyyar adawa niki kai kuma kana jam'iyyar kaza haka ne ba a taɓa yin wannan ba ba wai kana sai da kalkashi ne ma na je na sauro kalkashin da ya fi naka ganye na zo na kasa ana sayan nawa ba a sayan naka ba ba wani abin da ya haɗa ni lakum dinukum waliyadin ni ina harka na daban kana harkan ka daban amma kuma ka kasa zaman lafiya anya baka tunanin wannan harka ce ƙiyayyen da kakanninka suka yi malaman zamaninsa can zamanin annabi ita ke tasiri a kanka jama'a kuna fahimtar wannan yanzu kaga wannan maganar da muke yi da za a taɓa da kasa ɗin nan can wani gari mai nisa ka ce man bela ana sawa sai wani malami ce ikon Allah malamin nan ko an gaya mai abin da ke faruwa a unguwarsu ne duk garin da ka je haka yake faruwa a yau a duk duniya jama'a wannan abin da muke faɗi shine nafsu she wanda yake faruwa isa wajibi ne musulmi mu koma mu gane cewa mu fa duniya gaba ɗaya mu aka sa ma ido an sa mana ido a ga shin yaya za mu yi kun ji ɗaya ma'anan yaya za mu yi shine ana kashe mu ana ɗaure mu ana mana sharri ana mana ƙage a lokaci ɗaya kuma duniyan ta sa mana ido mu ne za mu saman mata kyakkyawan mafita mu kuma imu imu mun koma muna cin duniyan junanmu to annabi yana zaune a garin maka Allah madaukin sarki zai iya aiko wata annoba da duk wani kafiri da ya tsananta ma annabi ya tsane shi yana shakan wata iska ya mutu amma Allah bai haka ba domin da'awar annabi ta zama jarabawa gare su su ma zama jarabawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. to ka ɗauka hatta wanda ke nuna ma ƙiyayya Allah maɗaukin sarki ya ba shi ikon yin haka ne ya zama jarabawa gare ka kai ma ka zama jarabawa gare shi to abin da za ka yi ƙoƙari kai ka ci jarabawan ko da shi bai ci ba kuna gane wannan ina yin wannan ne tasliyatan sau da lallashin zukatanku kada wanda ya damu wallahi alamun nasara ne in ka ga mutum na taɓanna yana taɓanna yana taɓanna karka damu ungulab ya cika haske kaga wannan normal hasken da yake muka saba gani kenan sai ga yayi haske di cika nan di fi yan uwan shi haske yana ta hayaniya to ka jira me zai yi fashewa zai wallahi tallahi fashewa zai shine bawo shi yake cewa kyallin ƙarasawa ne ko tsohuwa da rigar nono Lash kyauta to shine sai yake cewa walamma azina Allah subhanahu wa ta'ala bil hijra lir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ata jibril alaihi salam lokacin da Allah ya umarci annabi da yin hijira to sai turo mala'ika jibril shi ba annabi ba ba karambani yayi wajen yin hijira ba mun gano wannan da wannan ne muke ƙoƙarin gaya ma ɗalibai duk abin da ɗalibi zai da sunan addini ko to jira yake ya samu umarni sannan ya yi mun gano wannan da kyau ko a musulunci ba a wuce gona da iri domin annabi ai ya cuya wuya ba ta wasa ba a maka in kai ne ka ji bala'i yi bala'i mala'ika jibril zai zo maka neman ka ne a ce ka gudu ka tafi wani garin <laughs> ya bi ka can kuna fahimtar wannan da kyau ku amma manzo Allah haka ya hakura wallahi bai je ko ina ba yi ta ɗanɗana mai bala'i hassan da Allah ya ce ya bar garin a gobe insha Allah za mu zo mu je yadda aka tsara hijira da yadda manzon Allah ya hijira da ilmomin da ke cikin hijira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum